a daidai wannan lokaci muna filin wasan ingila kenan da panama wasa ya ma ingila kyau sun winin nashi 5-1 sun winin panama 5-1 so dai bari mu kawo ku views din mutane game da wannan wasa za mu ji ko me za su iya gaya mana game da wannan wasan england da panama uh, kuma cup na tafiya daidai amma ana samun matsala a busa sali kamar ingila yanzu sun ci bal biyu wanda yake is supposed to be upside babal ce mai kyau ba ga hoto an ce a je a duba a gani amma an gaya fali ya tsaya kar ije to kaga babu kyau irin wannan a nan ga nuna wani side wani side amma komai yana tafiya daidai amma a yau gaskiya bal guda biyu suka ci ba daidai ba abin da bai zidan ta zabit abin da ido na ya gani kenan amma su gyara kawai amma gaskiya bal biyu is not a goal is offside aka shiga aka ci amma duk ragowa wasanni ana bi in aka samu fawo rafali bai gani ba zai je ileka talabijin a nuna masa zai dawo ya sake bada badin abin da ya gani amma dai sai muka contrary ba yadda muka saba gani ba an ce ije i gani wasu bugo masa waya ya tsaya kawai hakura a battaka ka ya sai ba yes from what i see this month this evening yawa gaskiya ne shine abin da zan iya faɗa a wasan yau wasan yau ya mana kyau tunda ni ma yau dan ingila ne mun ci shida da wani kulab wanda yake ba a san shi ba bako ne ko ni ma dai wannan karan ne na san shi shine panama na haka ina wa ingila fatan alkhairi allah ba su sa'a amma kuma ina so ƙasa ta da ci salamu alaikum ina ɗaya daga cikin magoya bayan ƙwallon kafa kuma game da wasan yau gaskiya bal ta yi kyau saboda mu ma muna ɗaya daga cikin magoya bayan kafa na ingila saka muna musu fatan nasara kuma muna ƙasa mu fatan nasara Allah ya sa su yi kokari zuwa dai inda Allah ya mu tsaya kai inda hali ma Allah ya ba su sa'a su dauko kofin inda kowa fatan nasara yake ko ni a matsayina na dan Najeriya kuma zan faɗi sunana sunana Hassan Muhammad Garba don haka ni wallo kwab din nan tana kyau tunda wasa muna cikin nishaɗi kuma mu gaskiya Najeriya muke yi babu wata ƙasa da muke in ba ƙasar mu ba mu 'yan najeriya ne dole mu so mu ba mu da kasar da ta fita don haka mu ne musu fatan alkhairi allah ya sayan da muka ciwo abin nan iceland wasan da ya wuce 2-0 allah ya sa argentina mu ci su 4-0 insha allahu allah ya ba mu sa'a allah ya sa wannan kofin ma mu ciyo shi muna sa rai mu za mu fara kawo shi afirka allah tabbatar mana da alkhairi wa muna nan muna musu addu'a wasan ingila an tashi 6-1 6 da 1 kuma dan wasan da muke fatan Allah ya bayi nasara akan ya dawo haya gol skora Allah ya bayi sa'a ya ci balabale guda uku kuma balabalan nan guda uku kyawawan balabale ne mu a gurin mu to amma mu hariken da ingila goyon bayan su muke mu kasar da muke so muke fata ta abin kirki a world cup ta dauka kamar yadda wani dan wani ya yi bayanin cewar yana bukatar a ce najeriya ita za ta fara kawo world cup afirka to Allah ya sa fatansa ya tabbata kuma daga 2018 din nan za mu ba afirka abin mamaki insha allahu wannan kofi na najeriya ne kuma najeriya in allah da za su yi abin kirki up najeriya ku kasance tare da muradi tv domin mu kamu muku wasan japan da senegal daya daga cikin countries in afirka kenan da ya rage a cikin wannan world cup wanda ake fafata a kasan russia so in allah ya da za su buga shi a daidai karfe hudu za mu kawo muku shi in kun kasance tare da muradi tv ni ne naku mai suna steve j mu haɗu da ku a wasan japan da senegal The TV.